daɗin zuwa wallahi daga gida nake kawai sai network ɗin son ki sai dan Allah Allah baby na ina son ka da

ta fasa keken bututun pipes ɗin ƙorama tsananin sanki ruwan rayuwar renon sanki ya rura wutar da hankalin tattalin rashin arzikin makiyinki yan kwana-kwana kwana hudu sun juya kwanar kasa kashe wutar makiyinki ni ko masoyinki abin ƙaunarki keɓewa ne a rimin keɓe a keɓaɓɓiyar bishiyar gamji ki san me gamzare ragora na gamzara a gamzare rabaki da sabida tsaban sanki wayo bebu bebu ina yin ka sosai bebu ina son ka gaskiya bebu ka san me gaskiya ka ce a turo mai aure bebu shi baban ne ko nauyi na ce ije an tura yi ina ta turo yi ina ije ije bebu ka ce a turo mai aure mu ta kawai bebu mu tafi mu biyu kuda mana wayo Allah waye waye ga daga ni sai yake sai da kana a na ari ya baya gaskiya bebu miya yin ka sosai yanzu yaushe za mu je wannan wurin nan da muke shan askirim din nan ina baka a baki la ilaha illallah kai kai ana son ki Allah wallahi ta ni ma na sani yasa nake yin ka sosai ni ba ya ta nace ni ba wanda nake so sai what hada tambaya dinga kuka gangaji <laughs> kai ne ana tambaye ki ai heri ka so yau na hmm. yawwa na ji alau na ji alau kai ne ɗan auta ko? to ta ce mana za ku je ɗaukar hoto eh da yau yanzu ne da magariban nan za mu je za mu je ɗaukan hoton wai ɗauka hoton a wace unguwa ba tirawa ba tirawa ba tirawa eh daga nan ja'in za mu tafi ba tirawa ɗauka hoto eh ba tirawa to yaro a nan babu mai hoto ne? a suwan can ana ce masa one minute kuma ana yi za a zare maka kaka sai a miƙa ku kamar kuna haka misali kuna haka kuna haka a sai muku wuƙen to kar ma ku motsa kawai za a zaro a baku kuga inda kuke a haka abin da nake so ita ko dai lafiya alau za a je a dawo Baba ai dai ku yi bada addu'a. Hadarin mota wa yake bukatar sa ko na mahin ko na adaidaita kamu. To abin da zan ga amana ta. Amma fa bana so a bata lokaci. Kada a dade. Kada a dade. Na ba za a dade ba ana kyalla. A dawo da wuri. Kuma ba na son wata fuskunda ba na son wani tsayawa a wani guri daban. Eh. An ji an ɗauko hoto a dawo gida. Haka ne. ba na son wani ba wani kuskure wani wani abu eh ba abin da lai ko to a dawo lafiya a mamu za ki ɗauko kayan da za a cancanta ke ji da yawa kaloli eh, eh, eh. maza maza a gidan sarakuni.

Ka kuma ba mm, mm, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi. Haba da Allah na sallama Haji Haji Ba da zuwa gigi cewa nayi. Allah ne ya tashi. Hankali ya tashi. Sannan muke ciki? Me ya faru? Ina da ni.

inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da cuce ni ina zan saka kana Naure. ina zan saka kana laure laure inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hajiya da mai kama ake yin kota da mai kama ake yin kota na san wanda ya wannan aiki na san wanda ya cuce ni na san wanda ya jari tsakar rana Na zuwa na zuwa na zuwa na zuwa kar ka yale shi kar ka saurara masa bari dan ya fito billahi ladhi kar ka daga yaron nan wannan magana ina wuni ba magana ba wani wuni ka eh, eh. tashi tsaye zo dan hauta da wannan da wannan gurin hauta dan hauta dan hauta na'am wani wannan kira hmm, hmm. dan hauta kana zuwa gurin ƴata ka san haka ko do Allah do annabi wace irin tambaya yaron nan fa shi ya aikata abin nan fa to menene ina kuka je me ya faru kun je ɗaukar hoto gaskiya kun je ɗaukar hoto kun je wajen maulidi wajen aikin Allah amma ka yi aikin da ba na Allah ba me ya faru kaga salin alin baki alaikum bakin ka kanin kafar ka ga ya muni me ya faru tsakanin karkare na mana hankali hada mana dan wallahi ba za mu kyale ba za mu yadda ba mu zauna da kuɓa ta gari a cikin unguwa dan auta ka cuce ni kuna lalata wa mutane dan auta ka cuce ni dan Allah ina dan yi magana yi magana ta wai dan Allah dan annabi akwai abin da ta ce na ce ne mata ko da muka tafi ɗaukan hoto ka kowa sani munafiki ka fi kowa sani an wata mun ga yarinyar nan ba daidai ba me ya faru me ne a tsakanin ku ka san Allah ni to me aka yi mata me wani wani abun aka yi mata tana ina to kaga eh? kaga ka ba wani fas wani kwana kwana na ka baya nan Awo. sai ya baya nan eh babar ka ba abu da yi wa aka ji jiran gidan ma aka ba to to to za ku ji za ku ji kira a police station me ya mun me ya faru to wai menene ni dan Allah dan annabi ku gaya mana abin da aka ce na ni fara a gaya mun abin da aka ce na yi Jalo, ya hakuri, Jalo, ya hakuri. Amma ba kai ne da kuka, wani ne da kuka, duk da ni ake zargi. Ya hakuri, ka ji suna yi wa yarinyar nan, ka ci amana. Ku ne shi, ne yadda da shi na ce masa. Ka ci amana, ka ba mu mamaki. Shi ne ya sa ke na a sako. ka ya ga Za ka faɗa, ya san komai. wai kake boyewa ko baka sako ko Allah wallahi Allah bana da ne kai bayani za ka bada za ka bada za ka bayani ko ba za ka yi Allah Allah bayani bayani Allah masa san Me me kai mata? A tambaye ta a tambaye ta. A daukan hoto. Me ba da tsakanin ku da ita? A tambaye ta mene mata a tambaye ta. Kawai a zo mu je a tambaye ta. Allah Ka san komai. Ka san komai. Ka san komai. kai ne Wallahi yaro ne mana cin amana. ne. Daga tafiya daukan hoto da yarinya. Eh. Sai labari ya ban ba.